sai dai in so kike tu mutanen da suke unguwan nan za su zo su tare a nan gidan ne amma in ba haka ba ta ya kin tambayi wannan an baki kin tambayi wancan an baki haba da Allah amma alhaji me amfanin arziki ai in Allah ya baka ka ci da wasu yi eh, babu mai ni ban ci ba Da ne guda ɗaya Allah ya baka bai ci ba to waye zai ci kin ga duniya duk matan duniya alhaji an ba su yanci wajen mazajen su eh? Salamu alaikum salam ni ban ci wasu ba su ci ba ai ki miki ni wannan ni kai na fa na sani fa ara gaji na daɗe ban ji irin wannan gaisuwar ba sadiq ya haka yi a dama magana tafiye ce to duk kusan duk shirye-shiryen da ya kamata ne wani riga mun gama to lallai ya ka dama zuwan kamar ke jira zama mun tafi to aliyu yana nan eh duk kowa da kowa duk wanda za mu tafi da su suna to shi da masu duk suna da dama su ne tafiya din to shi ya. ku je can ofis ku yi samaye ni to Ganin nan fitowa ne ma to to sai ka fito eh eh haja huta lafiya Allah ya sa Ah, hajiya ki ɗauko min jaka zan fita saboda ina so kuma zan sallame su suwa kenan wani irin tuki kake mana ne ne ne alajira mai ne akan hanyar haba wani bana san irin wannan wallahi ka san ni fa ni bana irin wannan juriya irin wannan abu sai kawai ka bar aiki a banza a wofi ni ba ruwana ya guri wallahi in kai wasa zai fita daga ofis nan wallahi yanzu ah, wallahi wallahi in kai wasa zai fita kai ina jin karar ina jin karar telefon ba alai tare su ah! wai sha ofis alai ina kan ku da gida ne hello sannu ina gajiya masinja ne hajiya ce na kwana lafiya to da Allah a bani Aliyu to Aliyu to Aliyu Aliyu, maza maza ga Alhaji nan ya taho ofis. Kana ya tafiya da ni? A'a, ni ban ce ka kai tafiya ba kawai ba zancen tafiya maza maza ka sauri ka taho. To, na zo gida in ji. dai ba haka aka so ba amma zan zo gidan idan ma koda da zai za ku yi ka ci da shi ka ce baka da lafiya ka nuna kawai alamun baka da lafiya ni kaman ban da lafiya ba abin da zan iya gaya maka magana ba za ta yiwu ta waya ba kowa kusa da kai ko a ba kowa to kai sauri maza maza ka zo yanzu yanzu nan in ka zo ka ji ni dai kawai na ce maka ka tawo shikenan sai na zo din naji to shikenan ja Aliyu, Aliyu, Aliyu, Aliyu, Aliyu, Aliyu, Aliyu, Aliyu, Aliyu, Aliyu, Aliyu, Aliyu, Aliyu, aliyu aliyu aliyu Aliyu, Aliyu, Aliyu, aliyu aliyu aliyu Aliyu, Aliyu, Aliyu, Aliyu, aliyu Aliyu, Aliyu, Aliyu, Aliyu, Aliyu, Aliyu, Aliyu, Aliyu, Aliyu, Aliyu, Aliyu, Aliyu, aliyu Aliyu, Aliyu, Aliyu, aliyu

gida na ce. alhaji asibitin ba alhaji Na ce kai kwana mu koma gida ko ba za kai kwana ba ne. to alhaji Allah ya sauke Na ce ma na warke na warke kai kwana mu je gida Na sauke alhaji kai kai in ka shigo ka yi sai ka wani bako lafiya ita faman ba sallama ba komai kai kullum abu kamar wani karamin yaro kai kullum dai you. menene ne wai kake ta faman fara ne kirare yani kin riga kin san cewar yanzu wannan tafiya in gashi kin ce kin ce ni kan na je wannan tafiya yanzu kuma in ban je wannan tafiya ba wani abu ne zan samu ba kin san sai an yi wannan tafiyar ni yake samu wani abu a cikin alhaji ni kawai kan na zaki mun haka kuma hmm. yaro yaro ne baka san planin ina ba akan wannan maganar shi yasa na buga maka waya na ce maka ka zo kawai saboda kaga a waya ba zai yi in maka bayani ba da kai tafiya da kakka tafiya samun ma da za ka yi na tafiya me ya same ka kai baka saba da wahala ba kai da ka gaji hutu <laughs> hajiya an kana tuni abin nan ɗinka in ka ɗauka da zafi nake so ka nutsu ka fahimce ni abin da nake nufi ni tafiya ni na hana ba na son kai tafiya saboda amfanin da zaka samu in ba kai ma tafiya ba ya fiye min ka bar shi can su karata a ko ke dan yi min tsokaci akan dangane da wannan alheri da kika ce zan samu taso na ka ji ƙaiƙayin bakin ka dai ya huta jaji <laughs> abin da ya sa na gaya maka haka kuɗi ne miliyan biyu alhaji zai ba da su a tafi kwatano su motoci kuma ka san halin gogon naka ba wani cin kudinsa ake yi ba in ba wata harkalla kai ba ko kai wani filanin din da zaka samu kuɗi mai tsoka dai su fita a hannunsa ba sa fita da daɗin ba kyauta ba sadaka shi isa na ce maka tafiyan naka da kai kai zaman ka za a karɓi kuɗi da za a tafi da su a siyayya shi na shirya ni na san abin da na shirya zo ka ci na to shine da na so in yi wani abu to sai na kwantar da hankali na sai na zura masa ido domin in ga iya hankalinsa ka gane ai kai daidai yawa ni dai abin da nake so in tabbatar maka shine mm. wallahi ta hanyar da na san zan bi zan tabbatar cewa na binciko maka duk irin halin da ake ciki ta hanyar da zan bi tabbatar cewa na binciko maka duk abin da ake bukata game da shi zambi abin da nake so da ka shine kwantar da hankalinka ina so idan na yi gabas to kai ka yi kada ka taba yadda ya gane abin da ake ciki inna lillahi wa inna ilaihi alaikum wa alaikum assalam Aji baro namiji duniya wa. eh salamu alaikum kai kwana biyu ai ina ta hidima a can ofis A ina jin yanzu su a sadiq sun yi nisa zuwa ina fa kwata na mana ka san dama ne ma bayani game da motocin da za su siyo mu a can na tura su shi aliyu ne dan samu wata matsala shi sa yana nan a gida ita ruwa to haka wato alhaji awul kaji wai kai da allah zan maka wata tambaya am kana tunanin cewa zaka koma ga allah kuma 'ya'yan nan ka riga kana nufin ka haɗa su a zuciyarka ka mai da su daya? da aliyu mm-hmm. da sadiq eh. akwai bambancin da kake nuna wanda a zahiri ma wato kana yin wani abu mm, wanda yake kwatankwaci da jahilai irin na da kana nufin ni jahili ne kwarai kuwa kana fa gaya mun wasu maganganu fa kwanan nan akan wannan yaron kuma yaron nan dana ne fa shi yasa fa dalili kenan na tura shi domin yadda mahaifinsa ya bani hanya na samun arziki shi ma na ɗora shi a kai ni ina ganin ina zuwa ina zuwa a wani ba magana ka bace alhaji a wani a gani alhaji safiyanu eh, da kaki da kaso gaskiya sunanta gaskiya na kai matsayin ni ba zan dubi fuska ta zanani ko in dubi mutum in ji tsoro ko kuma ni in yi koren baki wajen faɗar gaskiya na kai munzalin duk magana in zan yi ta in kiyaye in faɗi gaskiya na tabbata har ga Allah yaron nan cikin akuba kake sa shi yana dan ba yadda zai ya kawo ma wani matsala ya kawo ma ku kawo wajen ka ya ce kai na yi wani abu saura eh, ku saura ka ga mu na sun fi bakin ciki kake da abubuwan da nake yi saboda Allah ya buɗa mun fa Allah safiyan shi ne kake bakin ciki a ka ga wannan dama dan nazo gidansa ne fa yake ga ma ba haka ba zai gaya mun ne a cikin inda nake abin da ba eh? za ka da ni abin da nake za ka dokan a can inda kake koko can din ne ya fi karfin ni in je in za ku saurare ni za ka zo nan din ka gaya mun hakan to kai waye to kai alƙawari ka zo nan ka gaya mun haka ga abin da abin nan ka ga a nan ka gaya ni wannan mutum abin da nake so da kai wannan mutum fa akwai wani shi ya fa ya rike fa a zuciyarsa da Allah ka kwantar da hankalinka ni abin da nake so zo mutum Alhaji Alhaji Allah Alhaji faru abin da ba sa da kai faru Allah ya to ni ma ta na wani abu da kake zata duk wani abu da kake zata ka kullo borin kunya a yanzu saboda borin kunya kuna manya borin kunya kuna manya alai safiyanu eh je mu je mu je ka kyale dan ya san na gidan sa ne wallahi ina can ne kai to sai ka ga ai mu yanke ne kawai abin da zai yi eh? saboda wannan hanyar ta ba mu dan kuje dan ni ba zan ƙara samu ni bani wannan farfadiya yake wannan ai ciwon farfadiya yake ga gidan wallahi wannan hanya ce ta kwatalo wannan hanya mai nisan tuwa da sai ake bi abin da nake da ke kaga ka san haɓar da alin ba yau ai shi ne abin da ake nuna ba ai abin da ka gane kuma garin kuɗi ake yi wallahi mu da shi ai abin bai tsamari ba da yayi tsamari ko fa za ka gani a bakin da Allah raba mu da wannan ga ba gadan su suke fa Allah raba mu suke fa ka san gudun da muke uku suna yi irin gudun da na bakwai gudun da muke in banda Allah ya ni an ban tarihi kakannin sai shi

看了。 san tafiyar da Allah sani alaji ne idan so abu na wallahi tallahi jin labarin an ana ana ba mota sai wallahi tallahi kuma ina duba ko aliyu da sai ka ba wai ba ka <laughs> ba tare me ya faru yau ka eh? wannan me ya faru binta me ya faru menene binta wai menene ne ne ne shine aike tambayar da nake eh, binta alo ye eh? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau wa yake magana 'yan sanda me aka ce inna lillahi to Hau. daga can hausa na asibitin birni zuwa Wani ne ne mai gida ya to kuka banni cikin duhu na zuwa a eh kwanta kwanta to na gode na gode me aka ce kai la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallama haka zaka bani kenan abin da zaka ce ina zuwa ina zuwa a ga irin siyarar taki ta yaya zaki cika musu kari a cikin dare eh kullum ya ce mutum breakfast ya tashi zai abin nan an mutum ya fita ransa a ɓace eh haba alhaji haba alhaji kai dai babu mai iya maka sai Allah in an maka fari ka ce an maka baki in an maka baki ka ce an maka fari ina zan saka raina a rayuwar duniya amma kin san duk wani abu da nake bukata a gidan nan ba a aikata mishi ni dai ban ga kuma abin da zan maka ba in safiya ta in ba fita kai ba na baya ku alai sabiyanu Aji faru. Ka ji me faru? Eh? Yan sanda polis sun bugo waya yanzu a gidana. Wanne polis kuma? Sadiq naka dai. Yawwa. To malam sun yi hatsari. Polis suka bugo min waya yanzu da Allah. Sadiq sun yi hatsari? to ina eh, eh, miliyan biyu na ya suke wallahi ni kuma na manta ban tambaye su ba amma an kawo su suna na asibitin birni eh alo alo bari da kuri ga tana zuwa Alhaji, sannu Alhaji. Lafiya? Lafiya Me ke faruwa? da ta

rikon amana mu yi shi babu kasala sinadari ne na ficewa a jalala ta annabi bai da alaka da mutum dan kwarai kira ka yi shi barna ko kadda ka yi shi halin da zai sa ka ka kauce ka guje shi batun haramci ka bar shi kadda ka yi da kai ka sannu Allah ya ba ku lafiya Allah ya sauke Allah ya ba ka sauki babu Allah yaushe wannan abu ya faru da ku ne sha kawo nan. farkawa ne na gani a nan ka ga gado na macen wallahi da

yanzu alhaji safiyanu mutumin da ya shiga cikin irin wannan kangi bari ya warware ba zan yi maganar kuɗi na ba naira miliyan biyu su ma fara ne fa rai ne fa su ma wato shi kenan yanzu kai ranka yana ce yanzu ka kusa mutuwa kenan to amma ka san in ba su za su iya girgiza ni ka san abin da ya samu da na ji labarin cewa sun yi accident hmm? Allah kai ne Allah na gode abin da nake so da kai alhaji safiyanu hmm. alhamdulillahi waɗannan yara suna a raye to komi na duniya da rai ake shi zo gaya na ce ka baka san inda suke wa kan jefo ba baka san inda suke ba ko ah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba haka ake yi da ba? a gani eh abinda nake so da kai hmm. alhaji safiya ina jin ka duba allah ka tausaya ma yaran nan ka tuna zumuncin da ke tsakanin ka da ubansu uwa faya uba ɗaya ai ta ki wasa ya koda uban yaran nan yana raye a duniya hmm. kai da allah ya azurta mai yiwa ya'yan nan nasa ne amma ban ga dalili a yi wannan abu cikin dare a aiko da wannan abu a kawo yaran nan cikin dare ba su da uwa ba su da uba sai Allah sai ma'aiki sai kai ka zo ka fara wani zance kamar wanda taɓin hankali ya saba. alhaji faru alhaji faru na ji gaya ma gaskiya to gaya min gaskiya wannan eh. yaron da na ɗauka to na ɗauke shi ne domin taimaka mar mm. ya samu abin duniya haka yake to amma ta zan ba shi kuɗi a ji a shirya mun hatsari na zamani a ce wai an yi hatsari a zo a gaya mun ta ya zan yadda da wannan kai da ganin wannan ai ka san shiri ne an taba cewa an yi karo an tashi eh, wanne suka garo garo kowanne sai muskutawa yake ina zuwa da Allah zan tambaye ka mm. kai wai jahilin ina ne kai ni ba jahili bane to kai kai ne jahili na ko me kaga dama ka kira ni amma zan gaya maka wata magana faɗe ta wallahi daga yau sai yau kai na fagaji na yi abinda nake yi tsakani na da Allah nake yi don in kyautata zumunci da eh. Allah tsakanin to tunda na fuskanci kai ba dan mutunci bane ba kai kuɗi ka sanya a gaba ka koma azzalumin karfi da ya kai ne a ƴaƴan mutane cikin wani abu ba ka tasa ƴaƴan nan hanya bala'i ya same su ba ta bala'i suke ba miliyan biyu billahi da inda da ne sai na dudduga ma a share ta haka mutu ba za ka manta ba amma abin da nake so da kai mm. ni alhaji faru eh. duk abin da kake ciki da abin da kake yi ka je ka zauna a mazauninka ba ni ba ka wallahi ta to ne zan ba gaisuwa ta musulunci da kana goya ni ne kana goya ni ne ai ka ko ba ni ba ba na ba ne hada mu rayuwa ta wallahi dama na kada mu kai da kula ba na san ba na san dama mutulu dama mun kai wallahi shi sa haba wallahi bari in gaya ma kana daga cikin mutanen da ubangiji Allah ya saukar da aya irin su inna linsana li rabbihi lakanudun Allah ya ce duk ni'imar da ne ma adam sai da ya zama butulu gare ni ya ba mun da yake shiga rayuwar wasu mana kace dole ah, Allah ba ku lafiya ba ku su Hajji Aisha zo mu tafi binta Allah ba ku lafiya kaji Sadiq zo mu tafi zo je wuce ku wuce zo mu tafi zo mu tafi ku tafi mana ku tafi mana sadiq miliyan biyu ina kasa su Masaud, ina kuka kai mun miliyan biyu na wanda kuka faɗi gaskiya kadan sa ku a cikin wani hali da za a ji a takura rayuwar ku kai na daɗe ina jin irin wannan rantsuwar wadda za a yi da ƙarshe a ga ƙarya ne saboda haka ku faɗi gaskiya in ba haka ba rayuwar ku zan kuntata mata wallahi kaga duk wannan mareretar ba za ta kai ku za ta kai ku cimma gaci ba ku jin gaya ma har ni za ku zo ku gaya mu daga baku lokaci ɗaya an jarraba ku shi kenan sai kawai ku je ku ce wai kun haɗu da mota ni za a kawo wa wannan hatsarin na zamani sai za a cuce ni a kuɗi na eh ai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba kwata kwata ku canza shawara in ba haka ba ku ba iya bata ga bil dubu goma ne na me na me na me na sha jinya to ba su mana ba su ga su nan goma zai biya na kudin ba su ba su ba su ku je ku biya ana maganar miliyan biyu sun je sun ɓoye kana wani maganar dubu goma muna maganar kuɗi masu yawa eh? sabida haka na gaya muku san shawarar da za ku yanki kai ban san ka ba baka san da ba munafukan banza munafukan wani ku dai na kira ku da kallo duk inda kudin nan suke wallahi ku fito da su idan ba haka ba ni din nan zan karɓi wannan kuɗi da rashin mutunci wallahi kai hankali da kanka ni ban san kaba baka san da ba na murɗe ma wuyan kare min wata magana banza da wuce haba aliyu kai hankali da kanka na toshe ma baki ni za ka kai kai bari na fitar ta kama kai abinda nake so da ku wannan kuɗi duk inda suka shiga lungu lungu sako sako kowanne su rukuki suka shiga sai kun fito da su idan ba haka ba wallahi sai na kalla muku ba wani ya ne kai haka na toshe kafa lokaci ban san mara hankali kamun wasu ta kafa mu ne na ce da ke ki magana wai an sallame su daga asibiti to amma ali safiyan ya ce wai ba zai biya kuɗi ba shine ba a basu sun fito ba kin ji wata magana ba wannan alhaji tantirin mutum ne rashin lafiya ma sai ya mata abin da za mu yi da ke yanzu hajiya ni ba zan je ba kin gane idan raina ya ɓaci irin wannan ni wanne to ku tafi da ke da wannan yarinya sai ku je asibiti zan baku kuɗi yanzu kin gane abin da aka ya kama a yi a yi ba na son wani abu ina zuwa dubu hudu ko dubu bakwai takwas dai dubu takwas ko goma ni da zan zuba ma a eh ku tafi ku tafi binta ni barin je ta ah, duk ya kama a yi safiya wannan ka share shi kawai binta zo mu tafi suna can ba a basu sun shigo ba barin ɗauko ya ne na karki ta dumi ni kin san gari na ruwa kuma hadari ya gangamo kuma abu ya zo kwaɗe gaba ɗaya ku sauri da Allah ku zo ku aikata shari a guje shi a fahimta shi za ya sanya mu kusanta ga rabauta ai kauce hanya gare mu ba shi da kima kwarai Rikon amana mu yi shi babu kasala, sinadari ne na ficewa a jalala ta annaci. shi eh, shefa shigo ne? Wala na jima da shigo ajiya. Sandai. To yaya aka yi zancen abokanka? Na wannan maganar kudin? eh gaskiya kamata fa a bulla domin aje a san maganar da za yi ko ba haka ba ne a sallame su mu kuma mu karɓo mu. Eh, to shi ne na ce ko a ba su dubu hamsin dubu hamsin hajiya to dubu hamsin mana a karɓi miliyan biyu hajiya a ce za a ba su dubu hamsin to su wa'annan ai ba wai don kuɗin suke ba <laughs> saba iskancin ne in ya motsa ko ba komai sai sun zub da jini hajiya ni ma in banda karta san karni in da ni ma hajiya sun riga sun san ni ma kura ne watan ko da ke ma ni dai na ja gan da din abin amma ko ban za a ja ina laifin a basu kaman dubu ɗari biyar haka ko kuma abin nan dai ya za ka yi kaɗa ambatan dubu ɗari biyar kai ya zama kura da shan bugu wani da jin daɗi ina ya za a ɗibi uwa kuɗi a miƙa musu sai dai ka tsaya dai a nutsu kai baka san zafin neman kuɗi ba kai dai kawai a baka ka kashe in ba haka ba in ma aka ba su farau farau din banza a kunin banza zai kare Ajiya mutanen nan mutanen nan sun ci wahala fa yo duk wani wallahi mun ci wahala kar ki gani san gurin hajiya na su waye kudin eh na su waye? <laughs> kudi hajiya Allah ne ya bamu to daga nan dai suka fita ko kuma suka kuma dawowa ta wata mm, hanya ta gida suka fita suka dawo gida hakika hajiya kawai yanzu abin da za yi mm-hmm. zan je in same su idan na same su duk da ya ce muka da su na zo zai miki bayani ko ku yake gani Rikon amana mu yi shi babu kasala sinadari ne na cewa a jalala. Kai mai gari? Barka da. Yawa. Lafiya da. Lala goga suna nan? Goga? Eh. ai sun dade da tashi daga nan me sun tafi gida me kace sun dade da tashi daga nan ne. daga nan gurin eh baka baka ne bane yo zan gane ka ko kai ne Aliyu ni ne Aliyu eh to sun ba sako ma. to yawwa sun ba sako ko eh yawwa ai yanzu na ji dadi dadi ka so ba shi da kuke yi ba yi <laughs> ga Allah ba gane ne ba ma eh ka san da ke cikin tsufa kai Aliyu mun san za ka yi mamakin jin cewar mun tafi garinmu wani al'amari haka yake maganar kuɗi kuwa ga naira dubu ashirin nan mun bar maka a cikin jakarka ka karba a wajen mai gadi kuɗi kuma yadda ka sayo haka aka sayar sai ku je ku sake kafa sabon tarko mu mun yi awon gaba idan kuma kana da zuciya ka same mu a ƙauyen zamba domin za mu yarda zango a can ka karɓi kuɗi ko ka ci duka a ci daɗi lafiya goga. kuma akwai jakan da suka bari suka ce in ka zo a baka kuma bayan wannan din yawwa Ye? Yawa gashi. Na fi ƙarfin wani ƙaramin fakera ɗan gura uba ya daina min hankali. Na fi ƙorgon nan ba wani waye waye zan dira dajin. wannan yana da hankali kuwa mana da Allah ina son za ka nuna daji yanzu gaskiya ba zan samu dama ba za ka samu dama ba da Allah taimaka mun za ka yi to shikenan gaga da Allah za ka yi ni garejin karamin sulku da kuka shigo wai zai karkame aliyu karza ne ni ne karza mai aman wuta gabaki daya tun da kun nuna abun ba mutunci gabaki daya ku zan halaka ku zan tura ku zuwa barno saboda haka abin da nake so ka sani wannan kuɗi nawa ne ni kaina da ni da uwata alhaji faruku ya biya wa sadiq wannan kuɗi dan mahaifina ba mai sauci bane shi ma sai da ya takura ya matsa aka biya shi wannan kuɗi saboda haka nima na taho a ban wannan kuɗi da ƙarfi na da bura ubata da rashin mutunci na yanzu zan ma ishe eh? you guys ya mu bashi anan ko kuma jefa ya cikin motar shi mu tafi kawai mu tashi a cikin da motar ah. ah. a abin yi ka je ka gane mu je kawai aikata shari a guje shi a fahimta shi za ya sanya mu kusanta ga rabauta ai kauce hanya gare mu ba shi da kima bari. Ilisba! Na'am. An sadiq, ba ku yi take na kudan wayar idan kirga su da duka ana ganin ba wani ba sai ma a nan ba yau sun shiga ko sun shiga ne sun shiga ko eh sai ma zan da rike sai a ban ko insha Allah a wannan kam ai to ga su da custom duty da komai to duk suna makata da ne eh, komai a gare a kuma yake fatan kuma Allah ya sa dawo canjin sa a insha Allah canza wannan zan na canza Allah ya shi kenan a kuma ya dubi an yi na dauka mara da gaba daya an na karu ya sai sai wannan sai na dawo kaɗan cikin da sai kuma ka ba ya abin da daɗi kuma ka ba shi alhamdulillah na gode to zan na gode gode ga kuma mutumin nan da mutunci ai gaskiya lai kuma yi fiye da ai gaskiya wallahi wanda kaga shine ciniki ba wani aje a wani aje a iya kayya sai dai shawara da wani sai na je na wajen baba na waye Sadiq wannan motar nan ce fa da muka je muka so ni da Masaud amma gaskiya ka burge ni yanayin yadda ka yi cinikin motar nan ka duba ka ga dubu ɗari da hamsin muka so ta dan Allah idan ba kai ba waye zai iya tafi da harkar wannan business nan wallahi lisko ko kagari dai alhaji a ɗanin ubana ne amma dukkan abu wannan abubuwan da na yi dinnan ga dai yanzu riba an samu riba dai ta halasu ba ta haram ba bari ka kai masu kuɗin da yi shi aka a wallahi ba maganar wannan mota ne shi wacce ba ah, wannan creation ne eh. ah, na sallama ta wacce mas'ud da lilisku suka rakota an hmm. sami kwastoma amma mun yi ciniki na sai mushi ta naira dubu ɗari uku nawa dubu ɗari uku hmm. gama a ah, ba wani ma gama amma ka san wannan motar ba ta alhaji muhammadu ba ko ba ai ba ai me ka wannan magana wannan abin da kake mun ka ringa iban kayana kana siyarwa a banza na banza ne kudin na banza ne sadowa ne eh da za a kama ka ɗau motar haba alaji ran nan ma fara kaga akwai wani ciniki da aka yi ba na yi ma sa yanzu kuma ka kama ka ɗau ba shawara ba komai ba na wajen ne ka zo ka yi mun magana mana abin da yake faruwa ba ba wannan babban kwanci ba wannan wacce mu wacce aka ɗago wacce muka so ta dubu ɗari da hamsin ɗin nan ita ce ba wai na dubu ɗari da hamsin na ubanka ne eh ai ba nasa ne ko saboda kuɗi na ne ne amfani da su na siyo da na ci riba mai yawa alaji kai hakuri ba wani magana hakuri dama ran nan na yi ma wani na ce kar ka kare mun irin wannan katsalan din to yanzu ya isa na gaji da kai na gaji da zama da kai na gaji da halayenka ba zan iya haƙura ba ƙara zuwa nan wallahi ka zo sai na sa an ci ma mutunci ka ta alhaji salisu ku zo ku fita da wannan yaron ba zai fita ba kana so ka fita da wulaƙanci ko kuwa idan irin wannan ta ƙara faruwa duk matakin da ba ta ƙare yayi ta faru so ba so ɗaya ba so ba nema gargaɗi ka yi yadda sabida ka tashi ka fita ai baka yanke motocin nan kuɗi ba ka ce in dai an zo a yi to da ya ciniki ina nan ba za a gaya mun ba kai ka fito na ce ma haba kawai yaro shashasha kawai ana tausaya ma saboda kai mara ne amma kai ba ka tausaya kanka shashin yaro kawai eh jinka. ka. To Abdullahi Ado. Zan zo can binta investment ɗin. To sai an jima. To. <laughs> Na gaji. fiya. Ya na gadin cikin ka a sanye. Ajiya dole ciki na yi sanyi saboda alhaji ne dai zai ya min kusan kwata-kwata. Kamar yaya? kisan hajiya alhaji ne ya ɗauki shi kamar ba ma kamar ba tun da dan uwan babana ne ko in ce gani ma kuma yanzu ba mahaifina dole shi ne mahaifina saboda haka ina ba shi respect kamar matsayin babana amma duk abin da nake wa alhaji ba ne mishi gwaninta kuma zan ina iya kokari na akan in ga na faranta mashi amma sai ya zama sai ya kushe ni kusan ma yanzu dai ah, a ƙarshe dai alhaji ya kore ni daga ofis kwata-kwata ya yi me ya kore ni daga ofis ya ce kar in ƙara zuwa ai sai haƙuri ko ni da nake mata su haƙuri nake da ta riga ta faru ta ƙare ta wallahi tallahi ko ni da nake mana gafara aminu a yanzu lafiya wani irin gafara da wani wace irin kalma ce ai rabona da in ji wannan kalmar tun kakata na budurwa halima wace halima halima ne don wata halima shigo mana shigo ya ni wannan sai ta firgita ni irin wannan kayan tsin ma haka Shigo. halima fa ka ce ita ce wallahi ja shigo ba shiga ita bane. daga gidan ki haka san da zuwa mhm. sannu gwaggo ina ka ciya ina wuni na gajiya madalla yarinya mace kamar wannan kin ɗibi uban tsummo kana kin ɗauko sai ka ce wata ni inda ba da kai ba sai yanzu ta bar roji ne bakin haure ya wannan irin a tamfa gamin gambiza sai ka ce wadda aka buga kara ta fito saboda tsananin ƙauyanci ya zaman kawai da kin san ba za ki haɗa zaman birni ba halima ya duk mutanen gida duk suna lafiya sun ce in gaggaisa ku. Allah sarki. Ai yanzu sai mu kafa kafa da brush din mu. Dan sai dai an ka fita ka dauko mata reshen darbejiya ta rika asuwaki. Dan na sai yanzu kuka da te mata sartsi. Halima ba ki wanke baki a gida? Ta wankiya da gawayi. Oh? Ina dan daga wanke. Ba rashin ci, ba rashin sha, ba rashin sutura daidai gwargwado ta fita kunya. Kika kallafi ranki inda 'ya'yan kishiya ne ni ma sai a janyo min bakin ki. a ce na takura miki Allah ya sa dan uwanki yana kallo kin kwalla furan kika kama hanya kika gudu ƙauye to yanzu gashi kin dawo sai a hankali na kin san ita rayuwa kowane mutum da irin yadda Allah ya hukunta zai rayuwar shi ita haka nan Allah ya da ita Halima to a yanzu ko ba a kawo mana tsarafa komai ba an ɗebo mana kuma da kuɗin cizo saboda ka san tsiyar kafet yanzu yanzu sai ya bi mu shiga cikin yama <laughs> Halima kina zuwa makaranta dai ko ina zuwa an sa ni a makaranta ana koya mana karatun allo kuma har ma da boko ma o makarantar islamiyya ce na ma zo na ɗaya da aka yi jarabawa ka amma na yi farin ciki wallahi aikin ga gara ga kuma yanzu ma kin ganin din da kika zo sai ki ci gaba da karatu a nan ko mm. yawwa ba da abin da ke damun ki ko alau nake a sai da wahalar kawai ko mm. time. Yaya. Ai sai yanzu ku tattara. In ta tashi a kai ta bas kwatas. Yiwon kai ki cire wa'annan tsumokaran kaya. Ki zo ki karɓi sababbin kaya ki saka. Kin ji abin da ya ce To, na gode gogo. Mm. Ki idan kin yi wanka, to, ki je ki ɗauki reza ki gyara farcin kin gane idan kika komai da komai kika gama ki je kicin ki dorawa yayin ki girki dan yanzu ya kusa dawowa daga wajen aiki to ka je a bar mana gilasan shigo zauna zauna halimatu kin zama kuwa yanzu kwana yaya halima bambancin bai da yawa ni kai na maneji kawai nake a wurin nan ga su gadon su mai kyau ba komai mu ma ko da yanzu ba mu da shi wanda ya halicce mu kuma ya san ya fi mu sanin kanmu da kanmu ma saboda haka duk wani hali da muka shiga kanmu damu dukkan wahala ko kuma dama an ci shi tsanani duk inda tsanani ya tsananta to sauki na nan tare da shi kuma dama na yi farin ciki da zuwanki saboda akwai dan wani dinki da ne miki wanda nake so da ma ina je gida can kawai in je kai miki su to kuma tunda Allah ya kawo ki a kin ga kamata in nuna miki su sai wannan ma inda kike ai eh kin su ai su miki dai wannan ko wannan kuma dan kwali ne ai ina ga wannan zai miki daidai akwai takalma ma da na simi kin san ni kaina gashi ina aikin amma ba wasu kuɗi nake samu cikakku ba kin ga dan uwana da muke tare da shi wanda kusan dukkan wahalan akai na suke guda mu gani to mi tsaye mana ke kin zo bindi kuma kin ki saki jikinki mi ke na gani za ka ma ki tafiya ku da shi na ga wani cangal cangal haka zan iya ya yanzu wannan dunawa ne halima halima kore na zan iya cewa in baki duk duniya fa ce kaɗai ta rage min yanzu kin ga ba ba ba ba ba ba duk sun tafi wannan gidan zaman da nake inda zan gaya miki kin ma san halin da ake ciki yanzu kin ga zo nan naki ne din nan ko ki je na kuka ki je na kuka halima wannan zuwan naki ne yau lokacin da kika zo kin same ni ina gaya wa ina gaya wa hajiya halin da muke ciki da alhaji kin ga dai ga shi kawun mu gaban mahaifin mu amma ya shirin mutunci ya mu kora ta uwa ta uba ci kan ƙara zuwa ma inda ba ya kace su yanzu ga shi daga zuwan ki duba ki gani ba tausayawa ba komai an ce ki zo ki wanka ko ba mu gani ki ci abinci a shi da ki je ki dafa a gidan abinci saboda ki damu Allah da ya halicce mu ya san halin da muke ciki kuma shi zai fitar da mu shi ma da muke ne kuka kan ba abin da ce maka na gode na ba saka da alheri Allah tare yaya kin gane ko ke sai ki zauna a nan wurin in yi sun kuma sun canza miki daki to in ba canza miki daki ba sai ki dinga kwanciya a ni kuma ko sai dinga kwanciya kin ji ko zan fita saboda zan je na sami abokina su zan gaya masa halin da nake ciki ban kuma san abin da adadin zai zo da shi ba idan ya dawo yanzu da halin da kake ciki kenan ba komai kake damu kake da halin na fita Allah da ya halice mu shi zai mana maganin abin nan Sadiq ya jikin Aliyu kuwa. Oh Aliyu <laughs> ya samu sauki tun da ma har ya fara harkokinsa na yau da gobe. Wai tukunna ma ya aka ya ji wannan ciwon haka. A to kin san duk mutumin da yake abokansa akasari yayan iska ne to ya irin wannan abun ba su dinga faruwa gare shi ba. Ashe sun je wajen wasu harkokinsu ne na. Ba shahinci sa ta faru gare su yanzu ni kamar ni da nake a abokina musulmi idan da a ce duk abokansa irin ne haka za ta gare shi gaskiya kuwa binta eh, dogara da Allah sai dai hakuri wallahi Allah shi zai maganin wannan abun kawai kuma in Allah yadda muna nan muna ta addu'a Allah zai mana maganin abu dan ni kaina biyan da ban yi ba ya koma gidanmu saboda tunanin wani abu mai zurfi wanda bai ba zai yi ba ni da zai yadda da shawara ta ma wace irin shawara ka kai da halima ku koma gidanmu a kin san mutum ba zai iya saurin gaggawa yanke hukunci ba kuma yanzu a ce saboda na farko gidanku ga yadda muke da ke baban kin ga sirkina ne kuma sun tsako kafa da ni da kanwata mu dawo ai kai na ka sunan mai ah, da eh ne ba binta na san a duk wannan abubuwa da suke faruwa gare ni na san ranki a cikin bakin ciki yake amma duk wannan kake damu dama shi dan adam ko ba komai Allah yana cewa laqad khalaqanal insana fi kabad lalle Allah ya halicci mutum a cikin wahala saboda haka irin halin da mutum ya samu kansa to dama dai ala ayi halin wannan wahala din sai idan Allah ya yanke ta saboda kake damu da wannan banta lokacin makaranta ai kamata ya mutane eh. ai ita hutu take baki san ta yi jaraba ta zana jaraba ba mas'ud ai ke kokin huta wallahi to zaka mutu ne ko kuma kai zaka raka mu na ai sai raka ku to in ta tafi gun waza ne ko da yaushe ba muna tare da kai sun ba ka ba zan bi ku tashi mu shi ke sai mu je ki shiga gidan sha'ani da yan makaranta sai mu <laughs> Khadija gidan wani Allah wallahi shigowa ta kenan ka tashi ma gaisuwa ni ban ma isa ba bare babanka ka shiga gari da yawo da kanshin da huwa ba ka bane ja wallahi na je wajen wani aboki na ne ni yanzu ba yunwa ke ji yanzu da yake ka gani yunwa ce ta kaka ai gashi ka lallabo ka zo kana neman yin bayani yanzu ni hajiya kawai ba wannan magana bace ya gabana ni magana abinci nake kawai aban abinci in ci sai ciki ya cika sannan za a yi wata magana ji an banda abin ki riga ke san ni kawai aban abinci to ai kanwa ku ta zo wace ta can wai ta kawai ke nibi karawa alal larura wannan banza yarinya ku shaka na haɗa ta da yayinta na ce kai ta can baskwatar ta zauna na je ta dafa maka spaghetti a baya san ka so yanda ka ɗauko ranar nan ayya kin ta abinci ina ai kawai ni ni ba so kike ci abincin ba kenan hajiya so kike ni ni ɗan hutu an kashe ɗan hutu a halin na ta yanzu hanci din majina menene gashi nan duk ta shawo kura ta zo ta kama abinci kuma hajiya a ci abinci ai ba zai kwanta eh, lafiya ba kai ma baka ga yanda dan uwan yake wani nan nan da ita ba ya shi banza ne ban ai da shi da ita duk banza za a zo kuma a janyo mana gayyar dangi kowa ina da ina kare da dukiya wallahi an kuma ki samu ruwa billahi da in dinka kwalla da ke a gidan nan kin wanke toilet din ku na wanke gyaran gado fa duka na yi na san yanzu kina nan kina tsubale tsubalen ki yanzu haka ma gyaran ne ya zo ku isa kamar dabba ina nan kina su ne su ki kamar wadda ba ta da jini a ai ta fama da ke akan abu ba wanka ba wanki sannan mako tana yi ne ban sani ba yare ina kuma sallar ta ba ba ce da ba ta wanka ba ta wanki can garin ba a sa ta islamiyya ina fa za a sa ta ki kawo mai haka zai yi zai fita ko ko ba ki goge ba ne halima ce Sai ta wani kaskantar da kai sai ka ce wata mutum sai wani sunsun take uwa tsohuwar tinkiya gashi na goge yanzu menene wannan tun lokacin da ke ke ke hankali da ka da karya mu wuya ba daleta daleta sai da tsoratawa. dan na gare ni na neman shiga tsakani kar kai mata tawa ke me na kuka shi ka barin baki ta burɗe miki wuya hankali da kai me na na murde miki wuya wallahi ke Biki san waye wani ne? Me na kukan kamar an yi mutuwa a gida? Eh? Me na kukan an yi mutuwa a gida? Me kike masa? Kin wannan kike masa. ba ku samu. Lalle kan samun naku shine namu. mabukata ga Allah duk abin duniya yanzu ke maka gidan nan amma har ya kai da zaka dinga dukan ta kai ki amma ya dore maka kai dan ba ka mutunci kai ka ba har ido na da jike masa kai wannan yarinya ne ba sa ta gidan nan ba buga ce ta share ban daki ta wanke ma kayanka yanzu saboda ta kai kake mata wannan dukan da rashin mutunci haka ke taka ta da kafa kai hankali da kanka yanzu kenan ni kake da magana wanda an ga ma kawai ba ko ai ba na janna wa na wa gabara ya haja gabara ba ja ba ruwan ki haja dan uban ka ba wai ina tsoron ka bane ka tabbata ni fa sama nake da kai ba wai ni ne wallahi karyan barin ka gidan nan ya zo agwala wallahi karyan barin ka gidan nan ya zo kai agwala ne ba wallahi wallahi wallahi agwala ne Hada ki bari ko yaran nan. Allah ka shi. Ki bari kula mushi hankali. Ka duba rawa. Menene haka? Wallahi. Sadiq menene? Wallahi. wani rashin mutunci ne alani makarar za ka yi madanka za a zurna na na lahira Uyi na bauka zai yanka gajiya. kai yanzu rashin mutuncin da za ka yi kenan a nan gidan alhaji abin da baba abin da kai mana shuru da Allah bana son wani bayani yaya ga wannan kai sai kai jini na zai kare jinin da ya zama da yawa ni ma na ya tsiyaye yanzu haka zaka yi abin da ya faru kai na asibiti kawai in ba dana bane kai da na hada ka da yan sanda sun kulle mun kai baba ka ce taimake ni kai mun da rai wannan abu wallahi wallahi ba ka san ba zan wahajiya haka ba misali kuma shi aliyu inda na kasa abin da ya akan wannan abu yaro kalli bakin sa safashe wallahi har ciki na ma har gurguje yake haje za ki kana ubanki da banza saboda haka abin da za a yi yanzu da kai da wannan kanwata ba kwa san zaman lafiya gidan nan don haka ku tattara ina ku ina ku baba ba haka bane baba ku tattara ina ku ina ku ku bar gidan nan kawai shi kenan baba kai hakuri dan Allah kaga wai na kayan su ne baba kai mun rai baba idan mun bar gidan nan da mu san baba ba abin da ya shafi Aliyu, Hajiya ki sa baki wani. To ni me zan ce? Hajiya ina kayan su ne. Yo ina kayan su ne. Tana ba su. Na tsumo a ba su. Ina ba na cin komai ba. Sai da aje lalace. Ya ba an ba ko kawai zai da ni. Akulun ban me zai. kuma ta zaka yi ni mu ko. An min da jini, an fasa eh? min goshi, an kumbura min fuska. An ta fuda can ban. Ka au au Allah. Tashi tashi. Kuna kuna shi mana tashi mana. shi arzikin nan daga ka ba ka gane ranar kiyama ka ne ba za a kira ne ka bayyana yadda ka same su haramtare

faduwa ce matsayin bodin da muka sa kan hanya ba da na ga mun tsaya ne ba wani mutum ba wani tsaya waje da da laraban ku akan baya hawa kasa baya hawa baya hawa sama ake ce ku kaman kananan arna kuce kai ya naga ya wani ba wani sawu nake hange haka muke so kai guba an tsaki ya aka yi ni gida allura hmm.

kai abin da muke so da kika ka abin da ke so kuma yanzu zan kama kuci lahira kuma ka ji kai wannan ba magana ne magana lahira a cikin wannan ka san mu suwaye ka san me ya koro mu da walki kiyama yes wato wannan muna ganin cewa zai bata mana lokaci a wani abu yanzu yanzu nan zaka ba kunci in ba za ka abin da kike da bishi ba mu ma wata ne kam ko kana ji ne wai mu za ka tsaro kai ma eh na gane ku yan iskan ƙarya ne duk mutumin da ya sani ya iya iskanci ajiyewa ya ke gefe guda daidai nake da ku ba ma ba idan akwai na sama da ku daidai nake da shi halima Yeah! 봐. iska marasa mutunci ba ku san bala'in da ya kora mutum daga wani wuri ba kawai ku zo yanzu wannan ya mai taimako Jump!

ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadar rasulullah guda ka ta guda ka ta guda ka ta addu'a halin da muke ciki da kanwata Allah ya fitar da mu to Allah fitar da fitar da ku wannan hali amin Allah to yi mana Allah fitar da mu mu halima kaga abinda mu mu tafi kashin gali hudu ka zaki su ne abin shagalta yau dukiya ta kowace siga ba ta haramta lalle muna bidar gyara don an ha'inta ki zan kira mu daina harkar cutar juna jefe mu da sauki ka cike mu ya rafi kawo mana ɗauki ka warware mu mai iko Allah mai mulki ka agaje mu je haka Halima hmm? na yi nazari gashi kuma yanzu kin ga magariba ta kawo kai amma koma cikin gari akwai aboki na sai mu je wurin shi sai mu kwana in so goban Allah ya kai mu sai mu san da zamu kin ji tana mu Allah ne dora mu a ciki sai mu tafi Allah ya yi mana abban nan ta fara now. Sadiq? gani sadiq ne sadiq lafiya ina suke haka zin shiga da daunan ka zauna daunan zauna kai zauna halima ya na ganta a firgice haka ko ki zauna nan ta taso kai zauna wanda ya san Allah wanda ya san Allah ya san Allah yanzu wannan abu hajiya fi sabilillahi a ce yanzu duniya da gaskiya wannan sadiq ne na san sadiq domin halima halima kanwarsa yarinyar da aka tafi da ita gida can ƙauye tun tana karamata yanzu wannan halima ce halima inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yanzu ki duba ki ga dan Allah dan annabi mutumin nan ba kunya ba tsoron Allah uban yaran nan ki duba ki ga yana ƙauye ya jajubo mutumin nan ya kawo shi garin nan ya kwanta ya mutu bayan ya gama gina mutumin nan alhaji safiyanu To me gida zan Wai yau har an kai babin wai Halima ta bata wa Safiya ni rai. Sadiq ya cizguna masa su fita su bar gidan su bar garin ba shi ba su ko ya yanka su ko kuma su san inda dare musu. In ji Safiyana? In ji Safiyanu. Ai ni dama tun da aka kashi daga ƙauyen nan a wannan lokaci na ƙare mishi kallo yana kwana biyu a fito da matsalu iri-iri a gidan na san ya ɗauko jaraba. Na gama ni. abin da mutum zai duba Allah ya yi shi ni ba dan wuta bane halima sadiq sadiq sai hamma yake yi ta wuya kun zama na ni dai ubanku Allah ya taya mu rubu nagode binta binta tana ina ne ne ne binta binta na'am kin ga yadda Allah yi da Sadiq wannan duk magana ta Halima yanzu abin da nake so da ke kina shiga duk nuna musu ita wannan ku zauna tare daki daya shi Sadiq ki kai shi dakin wannan yara, su yi wanka ki hada musu shayi tukun kan ki ba su abinci ki ba su shayi su sha tukun saboda akwai yunwa a cikin su ma ba damuwa dan kamun nan a rika yi musu yana taimakawa sai ki ga su cire kayan nan duk da za ki yi dai ki je ga kinan ga ita tashi ku ta Kadiba ka gani mai gida da ko ba ta kai ta kalbi ya kuma ya fi yau ne ya fa ma ya fi ina za ta kuma an cika cika ku je ku je wallahi wa inna ilaihi raji'un ai ka gane ko eh. dama sanin haramu alaikum wa alaikum salam alhaji alhaji abu salamu alhaji alhaji baro baro lafiya ne ya iyali lafiya ne abin da ya kawo ni eh. ina so in tunasar da kai wani abu ka tuna abin da alhaji muhammadu ya ma lokacin da kai zaman ƙauye mutumin nan ya rabo ka da karkara allah ya yaye maka talauci salon mutumin nan ka zama mutum ana huda arziki da kai yanzu abin da ka saka ma alhaji muhammadu da shi kenan dangane da waɗannan yara shi guda biyu yaya za ka zo cikin ofis ɗin mutum haka ka dinga ce masa mutunci abin da bai kai ya kawo a cikin aljihun rigarka na gaba billahi da ba su iya cinye abin da kake da shi na gaban aljihunka shin menene ne tsakaninka da yaran nan wanda ya tsone maka ido wanda haka yi musu haka to ba laifi duniya ce ta ishe ka riga ta kuma ishe ka wando kai alhaji a wando ka ji abin da ya faru shi sun ya nazo nake faɗa nake ƙara faɗa ba na zo da sufacin mutunci ba ne amma kai tun da ba ɗan halal ba ne ba to alhamdulillah kowa ya yi nashi ha ba a gama na kar ka shiga maganar nan ba ta ka bace kar ka shiga maganar nan ehe kowa ya Allah wannan magana ce ce gida ha ba wala ai kowa ya Allah ka kowa ya Allah ka san zuciya ba wala ya mutum zai zo cikin ofis ɗin kai ce maka mutunci irin wani amma sai na ga kashi alhaji awolo baka fahimci alhaji faruku ba har su kamar ya ban fahimce shi ba tuntuni na yi bincike na gane cewa ai yana da ciwon hauka akwai gadon hauka a gidansu To to ma yana da ciwon hauka ai wato ni a ra'ayina inda allah ya sa a ce ina da hali kamar da an gaya maka da na sa an kawar shi daga doron ƙasa alhaji awadu ka taba mun inda yake mun gaibai alhaji salisu da Allah duk wanda ya zo kada ya shigo wani an gama to an gama eh, an gama kada wani ya shigo to shikenan an gama a ah, alhaji awadu in kan ji yadda aka yi na mallaki dukiyar nan za ka yi mamaki na kuma za ka san cewa na cancanci yabo a wajenka zan gaya ma labari na wata rana tun da ubangiji allah ya haɗa mu taɓa saba mun ba har ya ba mu zuri'a kuma kika ban shawara in daura ɗan uwana domin ya dinga taimaka mu to alhaji idan baka kyauta ta 'yan uwanka ba wa za ka yi wa ai ni ina ganin a duniya ba wanda zan ba wa shawara ta gari yanzu in ba kai ba saboda mun yi zaman lafiya ne baka taba tauye min wani haƙƙi na ba dan Allah da annabi kamar yadda kika saba in na bata miki kikan zo ki ga mu ta ruwan sanyi abinda nayi na yi ba daidai bane kaza kaza ina so da Allah mu daure da wannan abu hmm. to sai dai mu roki Allah ya gafarta mana kurakuran mu wanda ba a rasa ba amma gaskiya daɗin zama kan sai dai godiya kuma wani yau fitan da baka yi ma wallahi ba san shi nake ke. kin matan fa ina da mita wallahi ba san shi nake ba ya zama dole ba wallahi sai ka gama eh sadiq na dan wanka ina cikin okay to um damu na ce zan sake muku kuna ko to ba zan sake ba sai kuma da hankali a karatu na ji an ce kun fara jaraba don haka ina son ku mai da hankali ku yi karatu ku zama mutane ganin cewar ubangiji allah ban dukiya dukiya shirme ce iliminku shine ne abin alfahari tare da ni kuma ko nawa ne zan iya kashe muku kai karatu allah ya halima ke ina so don allah ki mai da hankali ke karatu duk abin da kike so zan sai miki don na ji babu ki ta gaya min cewa akwai ta sarƙa tana son ta sai miki to wannan ba wani abu bane kuma gaba daya da ni da ku da ita har aliyu sai mu tafi umara in allah ya yi dariya ba wannan kuna wucewa ta nuna ko kuma wucewa assalamu alaikum wa alaikum assalam barka da barka da asuba lafiya lau lafiya lau aliyu ta so zo zo zo zo haba tun safe ki ta tambayar ka ina kwana an tashi lafiya sannu aliyu ka ɗauki abincinka kuwa ka ci wato abin da nake so ko kai ma na ce zan sake make ki ka ji ko to amma gaskiya sai an yi karatu duk wanda ya karatu ya ci jaraba su shi zan tafi Landan. ka ji ko Allah ya saka alheri Allah ya saka da alheri alhaji duk abin da ake yi kullum kullum kai kenan kake ta yin wannan hidima abin da za ka yi wa yaron nan naka shi za ka yi wa nawa Allah ya saka Allah ya saka sa hannu biyu sa hannu biyu zama da shi rikice kin gode don haka ina so da allah ku ci da karatu kai kuma ga wannan alhaji kullum kullum wannan to aja ina da mutum wallahi ba za fiya ne ne Ba da alheri allah ya barka da breakfast ɗinka ba safiya ne ka masa abinci dan allah to tsaya ka yi abinci abinci ne ka. haka zaka tafi ofis baka karya ba an taba haka don Allah ke mu aikin gafa na riga na makara na tara mutane a ofis na jira yanzu ba za ka tsaya ka ci abincin ka sabon ba to a lafiya suna da ko yan rakiyar ma da ake ci a zo in yau za a yi gayyatar ba Allah ya sa sannan ya shirya zai yi wata doguwar a kira ni ka bayyana yadda ka same su haram ko kwarai a sa'ilin za ka fa zauna don ka furta halaliya ce ko haramun ka ta binta har ka tara in ka biye wa a ƙauna ta rai Ka sabauta a gobe za ka ji gata Allah rabi a sanna zai hanzarta ya ba da ikon ba a kanka na azautar da kai sai Allah da da ni to Allah ke hanya Allah ke hanya me gadi yi mu ai maza ya bude kofar nan ba ta doso ni so nake na tafi gida to ai ma aliyu nake jira kaga har yanzu bai so ba ah, to mu tafi sauke ka a gida mana eh to haka ya hanya ai sai mu ƙara sauke eh, eh sai ƙara yi ma bayani a ah, a ah, ai haba kai eh. ina da ka amurka ne a duka a ba mamarka me mamarka eh. eh, ka ya mamarka abin da nake so gane ne haka eh. jama'a bai kamata ya dinga rigima ba me baka yi runguma idan ka da ambe ka baka da ki ah. ta hayya ki mutiyaci da za ta saya a gurin ka iki kai musa da nake lika to ta ji kunyo na kasance ta gaya maman amala na ji kunyo ka gaya wace ne mai gida na son yi magana wallahi ita wannan mai dan lehen ba kan wata kan na so eh wannan mai dan lehen ba ina ciki kai kai mahaukaci ne kai bakar hankali ka sani ko mata aure ce karatu kuwa ina ka yi karatu wannan amma wannan kai tsohon banza ne ma je wallahi bayan jima bayan jima kai na amsa shiga hankalinka to na shiga Na shiga hankalinka na shiga kuma irin wannan idan kana yin dago idan wata ran kana yi ka tsallake lafiya wata ran za ba ma shiga uku ba ni din ma wanda shashanci nan barambara ma irin ta mai eh, kai na son zabiya wanda ka taba ni na su baka menene ban da ahuwa an su baka menene na ce sakatan mutan da. Eh, Wallahi ka bari mu ko. Dan halin ka ne gobe ka Dan kai kuma wa bari zuwa duwawu kai ku kuye abu billahi go ba ba da ba a ali alaji wani alaji bismillah da amanar kai kai kai kai bismillah ya yi gida ina nazari ne abinda nake so in shaida maka eh haƙa dai ya cin ruwa to alhamdulillah lamari dai ya tabbata cewa wannan dukiya ta yaran nan ce domin duk abin da ake yi gaskiyar lamar yana cikin wannan kasa kayan min daidai alhaji awalu ban taɓa tsammanin kana da ilimin da za ka yi wannan aikin ba <laughs> ba ka shi don allah kai min daidai wannan magana to ba maganar mu bata kawai ya mu ya mu bane a'a ai eh ina da magana hajiya hajiya ku zo da ke da yaran nan duka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai abin da zai baka mamaki alhamdulillah ka gane ko salamu alaikum da zuwa na wuni na gajiya sannan yaya gida ah, um, halima da ya eh, ke zauna na sadiq zauna na zo zauna na zo zauna na yawwa sannu hajiya ku waɗannan ciko-cikon benci ne ba ta kuma ke ba sadiq na'am baba halima to cikin hukuncin ubangiji allah dai ya nuna gaskiyarsa dukiya da alhaji sufiyanu ya yi ɗagogo-ɗagogo a kai ya yi rubda ciki a kanta ta tabbata ta kuce dukiya ta kuce Allah ya bayyanar da gaskiya dukiya ta kuce na faɗa su yanzu kai abinda da za mu yi alhaji a ku sha kurumunku ku sa ranku a ima za mu tashi mu tafi ofishin 'yan sandan ciki ta inda aka hau hajiya ta nan yau murna ni alhamdulillahi na ga abin da nake so in gani da ido na kafin ku mutu mu je domin a tashi a yi aikin nan hakkin ku ya dawo wurin ku

akwai waɗansu yara nan ba da ina jin wajen ka suka eh. Halima kun yi barka, kun yi barka. Dama bayan wuya sai daɗi. Ah, Allah ya ya ne na ganka fito ko maballi ba a wuyanka na ne da nake wasu ya fi karfin ne a maballi domin ina jin an ce kun zo ma fito abin da nake ga ai sadiq inda yanzu ga kuma sun ai Allah rabbi ya sanya ya min raina domin magagina ya ya ya zo fa babu sauran cuta ba ko kaɗan halin kunci matsi da tsabar cuta. bakar wuya an kai su gare mu yau na walawa ayi walwala ka faɗe shi fa sai in ce kana batawa mu za a wasan barka domin mu haliki ya fita mu cikin azabar horo igiyo takun rawa ta 'yan birgewa don jarumi ne ni a rawa-rawa ta 'yan cashewa watsi na yi na sadu da darwa domin wuya yau mai sai ya zo mu 'yan bambanta ne a fahimta san ban da tozali cigiyar bege nake bidar badawa nau'in aminiyar da nake fatan mu'amala zan furta ni sun kuna mai kyawun ayyuka hali da na nagarta ya'yar gidan datta ko mai kyan idaniya in ta lumshe su sai in zamshi ɗewa gefe mai toshe shi bi ma'ana yar da take a gefe mai kyan gashi abubuwan da ka zana kai har tana da ka ridan haka je gare ta kai yau dace eh kuwa waccan ita ce na ke mafarkin damka na gaskata ni kan wato ne na ɗan tuttuka rairiyar yarinya ke zaki a gaza tamburi ki tallafe ni da ƙauna. ce aminiya ke ce yi abar yabo mai suna ta so ki zo ba har gowa ki ji kalaman kauna kaunar ki ta cika ruhi ta mamaye jiki ke ce farko gaba cikin mataye kan biyun nan eh, abokanka eh wannan muka tafi tare su mun karɓi wannan kuɗi yawa ai hajiya wannan karɓar kuɗi da a ce kin gaje ta aka karɓi kuɗin nan da kin san na cika gwarzon jari watan yadda aka yi aka karɓi kuɗin nan na karɓe su da wayona da basirata da rashin mutunci na hajiya kyalle yaro ka haife ai wannan din kawai a hallaka shi hajiya mu kuma wannan kuɗi mu zo mu ta sirda na ado da komai hajiya billahi alazim domin mu kuma zama dan hutu ni yanzu ba dan hutu nake ba dan wahala nake billahi alazim hajiya ka dauko shi na san yanzu yana ta faman jin alaji ana na ciki na da matar da nake tare da ita sama da shekara talatin shine kuke so ku hallaka ni alhaji lafiya yau kashin ku ya bushe alhaji alhaji Wait, you're on. kashin ku ya wuce la ilaha illallah ki an la ilaha illallah da Allah da Allah su jari imani tashi su jari imani la ilaha illallah ga wani hello police station la ilaha illallah muhammadu rasulullah alhaji sufiyanu zai suka bar kama ka shigo nan kwanan nan bare ma korar kare ba shi ne magani ya shiga ya ce wasu ke na yanzu yana ciki let's go ba ka da shi yawwa sannan ku da kula kun gan shi ku kama shi ɗan safiyan eh ɗan safiyan wani mila da jin safiyan motors gani ba rubuta gani eh gashi nan gashi nan inspector da shi ne ga wanda za a kama za ka ce a kama ni because ni ne fa alhaji sufiyanu fa me kake faɗa ne a sai wanda za a kama mu je tsada Allah da ko wasu ta kaduna za a je ko mu je ka rikon amana mu yi shi babu kasala sinadari ne na ficewa a jalala annati bai da alaka da mutum ƙwarai yara ka yi shi barna ko kada ka yi shi halin da zai sa ka ka kauce ka guje shi batun haramci ka bar shi kadda ka yauji da kai jama'a zan yi kira don mai koyi